الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب Hakika ku kun sani ta hanyar gani da ido cewa Allah yana saukar da ruwan sama sai ya shigar da shi cikin idanun ruwa da magudana sannan sai ya fito da shuka kala-kala da wannan ruwa sannan sai shukar ta bushe sai ka ganta kala-kala ta koma ruwan ɗorowa bayan da can tana kore shar sannan sai Allah ya sanya ta bayan ta bushe ta kakkare ta zama karmami lalle a cikin wannan abin da aka ambata akwai tunatarwa ga masu rayayyun zukata